Right. الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به مقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ‘Yan musulmi بركة da saduwa a يمتشينا wannan رمضان هجرا من ga watan Ramadan hijiran manzon Allah daga maka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan biyu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2026 yau ma gashi cikin hukuncin allah mun dawo wannan masallaci namu da muka saba haduwa domin tafsirin alkur'ani mai girma bisa hanyar magabata wanda idan ba manta ba jiya muna cikin suratul haqqa wanda karatu ya kawo mu kan aya ta 23 wanda za mu tashi aya ta 24 da ikon Allah wanda mun ji bayanai da Allah subhanahu wataala ya mana dangane da mutumin da ya yi nasara a filin alkiyama aka ɗauki littafin shi na ayyukan shi aka ba shi a hannun dama Allah sa na daga ciki to wannan mutum yayi nasara a cikin farin ciki da yake ciki a wannan rana sai ya dinga nuna ma mutane ha umu kitabiya ku taho gashi nan ku karanta wannan littafin nawa to a ƙarshen zancen Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa fi jannatin aliya qutufuha daniya yana cikin aljanna wacce take madaukakiya wanda abubuwan da ake samu na ita wato ‘ya'yan itace na gidan aljanna kusa suke da wanda yake zaune a gidan aljanna Allah samu na daga ciki to sai kuma a nan aya ta 24 Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da faɗa mana irin ni'ima da shi wannan mutumin kirki zai tsinci kanshi a ciki idan aka ba shi wannan littafi yana cikin gidan aljanna yana cin abin da yake so ya ci a gidan aljanna to sai Allah subhanahu wataala kuma yace kullu washrabu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kullu washrabu hani'an bima Ubangiji ta'ala ke cewa kulun washrabu ku ci ku sha hani'an kuna masu jin daɗi bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin da suka gabata anan inji ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa Allah subhanahu Ta'ala ya ce kulu washrabuni ku ci ku sha wannan zance muqawwalun liqawlin mahzuf zance ne aka faɗe shi saboda wani zance da aka share akwai zancen da aka share taqdiruhu kaddarawar magana shine ma'anansa kulu ku ci ku yan aljanna kenan Allah sa mana daga ciki sai a ce musu ku ci shine takdirin zancen kulu washrabu ku ci ku sha to shine ibnu ashur yake cewa kaddarawan zancen yuqalu lahum za a faɗa musu kulu washrabu ku ci ku sha saboda me bima qaddamtum saboda abin da kuka gabatar min a'mali salihah na ayyuka na kwarai to ku ci ku sha a gidan aljanna shine aka ce kulu washrabu kaddarawan magana shine yuqalu lahum za a faɗa musu ku ci ku sha wannan ci din da za su yi ma'ana su ci duk irin abin da suke bukata a gidan aljanna la takdira fihi wala tanghis babu maganan jirkicewa abincin gidan aljanna ba za ka ci ya bata maka ciki ba wala tanghis ba za ka ci abincin gidan aljanna wai abincin lalatacce ne wai ko zai lalace ba zai taba lalacewa ba amma yanzu abincin gidan duniya kana sa hannunka a ciki zai lalace amma gidan aljanna ba haka yake ba shi ya sanya Allah ce kulu rabu! ai ku ci ku sha inji wato Imam al-Tabari Mufassirin yake cewa kulu washrabu da ake nufi ai kulu ku ci la tata'azzauna bima kulun. ba za ku taɓa cutuwa saboda abin da kuke ci ba wala bima tashrabun ko abin da kuka sha wala tahtajuna min akli zalik ba za ku bukata wai dan kun ci wannan abincin gidan aljanna min gha'ifin wa Baulin. wai ka ji bukatar za ka je ka yi bayan gida ko ka je ka yi fitsari abincin gidan aljanna ba a fitsari sannan kuma ba a bayan gida wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na 3245 da kuma 46 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 2834 manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa yadkhulu ahadul jannati janna yan aljanna za su shiga gidan aljanna idan suka shiga gidan aljanna din nan manzon Allah ya ce la yamtakhituna wala yataghawatuna wala yabuluna a wata ruwaya wala faluna. yan aljanna ba za su yi fitsari ba ba za su yi bayan gida ba kai ko tofar da yawo ba za su taɓa yi a gidan aljanna ba ai dama kazanta ce ko kuma wani abu kaci ya sa hankalinka yake tashi ko sai ka ga mutum yana tofar da yawu haka ne to abincin gidan aljanna ba shi da wannan shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala ce kulu washrabu ku ci ku sha hani'an anan waɗansu malamai suka ce hani'an ma'anan shi shine wato bi ma'ana fa'il ma'ana hani'an yajuzu an na fa'ilan malaman larabci suka ce ya halatta za a iya faɗin shi a ce fa'ilan hani'an domin wasalin ya yi daidai ma'ana fa'il kenan waɗansu suka ce a wai yajuzu an yakuna ismu fa'il ya halatta zai iya zama shine ismu fa'il ma'ana shi shine ai muhanna'an ku ci abincin da yake mai kwanciyar hankali abincin da yake wato mai daɗi wanda babu damuwa a cikin shi shine abincin gidan aljanna amma duk abincin gidan duniya duk tsadan shi za ka samu akwai damuwa za a ce in aka sa hannu a'a abincin in aka sanya aka ajiye shi ba a sa a cikin firiza ba zai iya lalacewa ko amma abincin gidan aljanna babu wannan shine Allah subhanahu wataala yake cewa kulu washrabu ku ci ku sha hani'an hankalin ku kwance bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar me kuka gabatar al'amalu salihah an yi aiki a gidan duniya shi ya sanya mujahid bin jabr al-makki cikin makaranta alqur'ani mai girma cikin malaman tafsiri mujahid yake cewa wannan aya tana nuna cewa ne ma'ana ana magana ne akan masu azumi nazalat fi sa'imin waɗanda suka yi azumi sun kame bakin su sun kiyarda su ci abinci ba su lalata azumin su ba sai Allah ya ce musu kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya kaga kenan yan aljanna za su shiga gidan aljanna kuma yan aljannan nan akwai kofar da masu azumi su kaɗai suke shiga ta wannan kofa hadisi ya tabbata cikin bukhari 1896 sahih muslim 1152 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fil jannati ko inna fil baban yuqalu lahu ar-rayyan a gidan aljanna akwai wata kofa ana kiranta ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun babu wanda yake shiga ta wannan kofa sai masu azumi Allah sa muna daga ciki kaga kenan idan ka ɗauki ayan kulu washrabu hani'an ta sauka ne akan masu azumi to lallai kenan tunda hadisi ya tabbata akwai ƙofar da masu azumi su kadai suke shiga ta wannan ƙofa. kuma manzon Allah ya ce la yadkhulu minhu ahadun gairuhun babu wanda zai shiga ta wannan kofar in ba masu azumi ba fa idza dakhalu ughliqa suna shiga sai a kulle kofar to tashin alkiyama sai a ce kulu rabu sai ku ci ku sha hani'an hankalin ku kwance bima aslaftum ai bima qaddamtum min al salihah saboda abin da kuka gabatar na ayyuka na kwarai ji Allah subhanahu ta'ala. a nan wajen ɗaya daga cikin malaman tafsiri shekul mufassirin ibnu jaririn tsabari ya ce jaza'an lakum wannan jaza'an min Allahi lakum wannan sakamako ne daga wajen Allah zuwa gare ku wa sawaban bima aslaftum kuma lada ne Allah ya baku saboda abin da kuka gabatar ai alama aslaftum akan abin da kuka gabatar a nan gidan duniya أي على ما قدمتم في الآخرة هو على ما قدمتم في الدنيا من الآخرة من طاعة الله أظن دكوك قباتر أن انجدن دنيا نداء الله سبحانه وتعالى توشيه ثنيا الله يمك ونفاكية أشيكنا باء سام انجدن الجنة في أي ميك في أي أيتي بزي يوحك كوي ويكا جانا تيوى الله كسام انجدن الجنة في كجمة يتي آمين eh yana da kyau amma fa idan baka yi aiki ba amin ɗinka ba za ta maka amfani ba domin Allah ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyan kadi bima waɗansu daga cikin malaman larabci suka ce ba'un ɗin nan asbabiyya saboda abin da kuka aikata shi ya sanya a ko'ina cikin alkur'ani mai girma sai kaga Allah subhanahu ta'ala yana cewa kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun a cikin suratul dhur saboda abin da kuka aikata a cikin suratul a'raf wa nudu an tilkumul jannatu uriftumuha bima kuntum ta'malun kunji an gadar muku da gidan aljanna saboda ne bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa ashe kenan idan baka yi aiki ba maganar samun aljanna babu ita sai kayi aikin da Allah subhanahu wataala ce ka yi to shi ya sanya anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ɗaya daga cikin malaman tafsiri Imam Qatada a cikin littafin wato a cikin littafin Ad-Durrul Mansur mujalladi na 8 shafi na 272 Ad-Durrul Mansur na Imam Suyuti yake cewa shine ai inna ayyamakum hadhihi hiya al-ayyamul khaliya wannan kwanakin da muke ciki na duniya sune kwanakin da za su wuce da Allah yanzu je da muka yi azumi rana ɗaya a watan Ramadan 2026 ai ta wuce ba za ta ƙara dawowa ba to ne ce inna ayyamakum hadhihi hiya al-ayyamul khaliya wannan kwanakin da kuke gani a gidan duniya su ne kwanakin da suke wucewa sai yake cewa sannan waɗannan kwanakin idan suka wuce tu'addi ila ayyamin baqiya su ne za su kai ka zuwa kwanakin da kuma ba sa karewa su ne kwanakin lahira kwanakin lahira ba sa karewa sai ce fa'malu to ku yi aiki ku yi aiki duk abin da ka san za ka aikata na alheri ka yi ƙoƙari ka aikata domin idan ka je lahira za a tambaye ka akan wannan aiki da ka yi shi ne Allah ce kulu wasu rabu hani'an bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya ai fil ayyamil lati khalat wa mabat cikin kwanakin da suka gabata a gidan duniya shi ya sanya alherinka a nan gidan duniya ka yi ƙoƙari ka dinga aikata aiki na alheri idan mutum yayi aikin alheri zai ga alheri idan mutum bai yi alheri ba to ba zai taba ganin alheri ba sai dai ga shari to wannan shine faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya to Allah ya nuna mana a wannan aya cewa za a faɗa wa ɗan aljanna cewa ka shiga gidan aljanna saboda abin da kuka aikata to idan ka kalli kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira wanda hadisin yana cikin ah, yana cikin Sahih Bukhari 6463 ah, haka hadisin ya tabbata cikin Sahih Muslim 2816 hadisin ya tabbata cikin Jami'u Tirmidhi hadisi na 338 hadisin ya tabbata cikin sunan na annasa'i hadisi na 534 hadisin ya zo a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 7203 da 7386 da 7479 da 7587 da 8250 da 8330 da kuma 8529 da 9000 biyu da dubu tara da sittin da hudu da kuma hadisi na dubu goma da goma dubu goma da ashirin da tara da dubu goma da sittin da ɗaya da dubu goma da ɗari ɗaya da ashirin da uku da dubu goma da biyu da hamsin 256 haka nan ya ƙara tabbata a cikin da Imam Ahmad bin Hanbal dubu goma da ɗari uku da talatin da dubu goma da ɗari hudu da ashirin da tara da dubu goma da ɗari biyar da tamanin da uku da dubu goma da ɗari biyar da talatin da uku da dubu goma da ɗari shida da sha hudu da ɗari shida da saba'in da bakwai da ɗari bakwai da talatin da uku da ɗari bakwai da tamanin da tara hadisin ya zo a gurare da yawa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna kun ji ba babu wanda aikin shi zai shigar da shi gidan aljanna sai sahabbai suka ce wala anta har kai yace wala ana hanni illa an ya takammada ni Allah bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai Allah ya lullube ni da shi da kuma falalarsa to ya zaka yi ka haɗa wannan aya ta alkur'ani da wannan hadisin da yake cewa babu wanda aikin shi zai shigar da shi gidan aljanna haka ne sannan kuma wannan aya ta nuna cewa sai da aiki za a shiga gidan aljanna malamai suka ce aikin shine sababi shine dalilin da zai sa Allah ya kalli aikin sai Allah ya maka rahama amma in dai aikin ki za a maka akan abubuwan da ka aikata a gidan duniya to aikin ka bai kai ka shiga gidan aljanna ba haka ne kai ma ka sani ni ma na sani kowa ya sani cewa aikin ka bai isa ya shiga duka gidan aljanna ba amma aikin ne zai zamo sanadi shi ne zai zamo reason da Allah zai kalla sai ya maka rahama amma idan ba ka yi aiki ba kada ka ɗauka Allah zai baka rahama Allah ba zai taɓa kallon ka da rahama ba shi ya sanya Allah ce kulu Hani, hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka aikata a cikin kwanakin duniya da suka gabata shi ya sanya mutum yi ƙoƙari ya aikata aikin alheri domin ya ga alheri to bayan Allah subhanahu wataala ya gama mana wannan zance an ga mana labari akan halu as-su'ada al-abrar annajihun halin da mutanen kirki za su shiga a gidan aljanna waɗanda suka tsira a filin alkiyama a lokacin da ake musu hisabi to kaga zancen su ya kare nan. Allah ya bamu labari ga su a gidan aljanna za su ci za su sha za su yi duk abin da suka ga dama kai yana daga cikin abin da yan aljanna za su ci idan Allah ya shigar da su gidan aljanna hadisi ya tabbata a cikin ah, Bukhari 4480 sahih Muslim 1901 farkon abin da 'yan aljanna za su shi za su ci shine ziyadatu kabidil hud hanta hanta ta kifi irin katon shak wanda yake kiwo a gidan aljanna shi za a ɗauko za a wato za a yanka musu wannan kifin idan aka yanka shi sai a ciro wato hantar kifin sai a soya musu soyawa irin ta gidan aljanna Allahu akbar sai a basu domin ruwayar hadisin da ta zo Abdullahi bin Salam Shi ne ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in dai kai annabin Allah ne na gaskiya to zan tambaye ka abu guda uku in ka bani amsa to tabbas kai annabin Allah ne tambayar da imam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma awwalu ashratis sa'a menene farkon alamar tashin alkiyama wama wama awwalu ta'ami ahli janna menene farkon abincin da ƴan aljanna za su ci sannan tambaya ta uku wa madha yanzi'u Waladu, ko ma wa madha yanzi'u wa madha yaro da yake fitowa da kamanni irin na baba ko na mama ya ake yi yaro ya kamanni da babansa ko kuma ya kamanni da da baban shi ya ake yi kaga wannan tambaya ce idan ba ka sani ba ba za ka iya ba da amsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma take sai ba shi amsa sai yake cewa lallai farkon farkon abin da za ku gani na abin da ya shafi abincin 'yan aljanna dama abin da nake so mu fahimta kenan sai ce fa ziyadatu kabidil hut manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato hanta ta kifi ko kuma hanta ta katan shak na gidan aljanna haka za a dauko a baiwa 'yan aljanna a soya musu ciki wannan shine tarfa ta farko yadda za a karfi 'yan aljanna a musu lale maraba Allah sama na daga ciki ai ka san malam mutum ya sha rana a filin alkiyama ya wahala ya wahala an yi shekara dubu Allah bai yi hisabi ba a lokacin sai a dauko wannan hanta ta kifin nan a soye a baka kashi kaci bayan wannan kuma 'yan aljanna daga cikin abin da Allah subhanahu wataala zai musu na ta goma shi. Allah zai ba su ƙarfi ƙarfin cin abinci na mutum ɗari ƙarfin shan abin sha na mutum na ɗari za a ba su karfin sha'awa ta mutum ɗari sha'awa duk na abinci ne sha'awar abinci ne sha'awar mata ne ko duk wani abu da kake sha'awa sai an baka karfin mutum ɗari hadisin ya tabbata cikin musnad darimi 2867 manzo Allah sai ce inna rajula la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wash shurbi mutum daya a gidan aljanna za a bashi karfin cin abincin mutum ɗari za a bashi karfin shan abin sha na mutum ɗari yadda mutum ɗari za su ci abinci haka za a baka wannan karfin saboda aljanna akwai abinci iri-iri ai Allah subhanahu wataala ya gaya mana wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannati tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratin qalu hadha alladhi ruziquna min qabl fi allati wa utubihi mutashabiha haka za a ba su aljanna abinci kala-kala wato saboda kala-kalan abincin yanzu idan ka taba wannan ka ci wannan ka taba wancan ai sai ka ji cikin ka ya cika amma a gidan aljanna ina za a baka karfin cin abincin mutum ɗari ka ci ka ci ka ci idan cikin ya cika karfin mutum ɗari din to ya za a yi akwai tambaya nan ai sai hadisin ya ƙara tabbatarwa cewa manzon Allah ya ce za a bujiro musu da wani irin gumi mutum sai gumi ya zo daga gumin ya zo sai ya ɗauce duk abincin da ya ci a cikin cikin nasa domin ba a bayan gida balin sai naka ce barin ji in rage ciki na ka san wani in ya samu dabgi ya samu abinci nan can da can sai dan samu wani dan magani da zai sha dan kwantar da na cikin dan ya kara to a gidan aljanna babu wannan idan ka ci ka ci har abincin ya kai ka ci abincin mutum ɗari me za maka sai wani gumi ya zo maka daga gumin ya zo sai ya ɗauke wannan abincin gaba ɗaya sai ka sake dawa fresh sai ka ƙara riba domin abincin baya karewa kuma abinci ne la takdira fihi wala tanghis ba zai taba lalacewa ba kuma ba zai taba bata maka cikin ka ba karfin mutum dari kaga kenan a gidan aljanna babu ruwanka da neman maganin basir ba ruwanka amma anan gidan duniya kullum ba kake basir ya game ka amma a gidan aljanna babu wannan babu maganin ka ce ba ka karfo maganin maza wanda yanzu maganin maza kusan kashe maza yake abin da yake faruwa kenan kullum mutum yana tunanin wai shi sai ya abin nan maganin mazan nan musamman irin dan china nan yadda ake ba da labari har dauke ido yake kaga idan mutum ya lalace saboda mutane ba su da karfi a wajen iyalai neman magani suke karfi da yaji to kai hakuri a ji gidan aljanna ba ka da matsala a can Allah ce kulu washrabu ku ci ku sha ashe kenan mun gane za a cin za a sha hani'an Allah ce hankalinku kwance bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka gabatar a cikin kwanakin da suka gabata na gidan duniya a nan wajen Imam al-Baghawi ya ambaci maganan Ibn Zaid wanda a cikin littafin Tafsir al-Baghawi mujalladi na 4 shafi na 388 yake cewa bima aslaftum ai bima amiltum fiha saboda abin da kuka aikata a nan ita gidan duniya Allah subhanahu ta'ala sai ya sanya gaba ɗaya wato duk wani abin da ka aikata sai zamo sanadin ka na shiga gidan aljanna kenan to shi ya sanya a gidan aljanna a wata ruwaya wanda tana cikin jami'u tirmidhi 2536 manzo Allah ya ce inna rajula la yu'ta quwwata mi'ati rajulin mutum ɗaya ɗan gidan aljanna za a ba shi ƙarfin mutum ɗari na cin abinci to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan gidan duniya ƙarfin shi ƙarfin mutum arba'in ne idan aka je lahira za a linka mai duk wani mutum ɗaya ƙarfin mutum arba'in za a lillinka mai zai zama ƙarfin manzon Allah ƙarfin mutum dubu hudu kenan a gidan aljanna ma ya bambanta da kowa amma a nan kai a gidan duniya kana ta fama da ciwon ciki baka da lafiya basir ya dame ka kullum kana zuwa asibiti a'a kana zuwa wajen mai maganin traditional a baka maganin hausa basir ya dame ka to ka yi haƙuri ka tafi gidan aljanna a gidan aljanna babu maganan basir domin za a baka ƙarfin mutum ɗari ka ci ka sha ƙarfin mutum ɗari na sha'awa ƙarfin mutum ɗari za ka je wa iyalanka baka da matsalar maganin basir ko wata damuwa shi ya sanya Allah ce kulu washrabu hani'an hankalin ku kwance bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin gidan duniya to nan Allah subhanahu wataala ya ya gama mana bayani akan abin da ya faru da halin mutanen kirki a gidan aljanna sai kuma za a ɗauko sabon episode zancen za a mana halin askiya, yaya halin mutanen da suka tabi mutanen da ba su yi nasara ba a filin alkiyama shine Allah ce wa amma man utiya kitabahu ubangiji ta'ala yake cewa wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma wanda aka bashi littafin sa bishimali da hannun hagu Allah tsare mu fa yaqulu sai ce ya laitani lam uta kitabiya kai tona ni ba a bani littafi ba kaji makaryaci kowa za a bashi littafin shi jiya na faɗa wani za a bashi a hannun dama wani za a bashi a hannun hagu wani kuma kamar da wata ruwaya ta tabbata za a jefa littattafan ne sama sai su faɗo kawai sai wani ya ga littafin a hannun shi wani kuma a gadon bayan shi zai faɗo to wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma wanda aka bashi littafin shi da hannun hagu fa yaqulu sai ce ya laitani kai tuna lam uta kitabiya ni ba a bani littafi na ba shi ya sanya duk abin da aka ce maka hagu ne akwai hatsari a cikinsa dama shi hagu Allah ya halicce shi ne domin ɗan adam ya yi amfani da shi kuma ka yi amfani da shi a harkar da take ba aikin alheri ba duk aikin alheri da dama ake yinsa hannun hagu kuma ana amfani da shi ne ka yi mu'amala da shi a ayyukanka na ibada da sauransu ko bayan gida mutum ya yi da hagu yake amfani amma hannun hagunka ya zamo maka alheri a dukkan ayyukanka da za ka yi shi ya sanya dama ita ce komai hagu kuma shar'i ce shi ya sanya a nan suratu a cikin suratul a aya ta 27 Allah ya ba mu labari tsakanin yan aljanna su ne yan hannun dama yan hannun hagu kuma su ne yan ina yan wuta Allah ce wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sijrin makhdud wa talhin mandud sai ce wa ashabul shimali ma ashabul shimal fi samumin Wahamin su suna cikin tsananin zafi wato da wutar jahannama Allah kare mu to shine dan wuta sai a ce ina kake sai ce lam uta kitabiya ni ba bani littafi na ba anan da yawa daga cikin malaman tafsiri musamman Imam al-Qurtubi ya ambaci wata kissa yake cewa wato wannan aya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi da kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi yake cewa waɗannan ayoyi guda biyu duka sun sauka ne na ɗaya akan wato Abdullahi bin al-Aswad al-Makhzumi ita kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimali wannan da muke karantawa nazalat fil Aswad bin Abdul Asad dan uwan shi wancan kenan shi wancan mutumin kirki ne wannan kuma mutumin banza ne shine Allah yake buga misali a kansu, amma ana buga misali ne a kansu amma misalin ya shafi dukkan wani musulmi da yake duniya inda ka yi imani in mutumin kirki ne kana cikin sumfurin farko fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi in kuma kana cikin mutanen banza wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi to shine anan malamai suka ce to wa amma man din nan in ji waɗansu malaman tafsiri suka ce man din nan wato jam'i ce wa amma man utiya amma waɗanda kowa da kowa ya shiga kada ka ɗauka wani mutum ɗaya ake nufi kowa da kowa ya shiga a cikin duniya duk wanda aka bashi littafin shi da hannun hagu to shi ma ya san cewa wutar jahannama zai tafi to shi ya sanya duk wani abu da zaka yi a rayuka ta duniya ka dinga amfani da me ka dinga amfani da hannun dama hagu shi ko takalmi zaka sa ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin hadisi yana cikin jami'u tirmidhi 1779 manzon Allah sassan ya ce duk wanda zai sanya takalmi to ya fara da dama wa idza naza'a idan zai kuma cire takalmin ya yi faliyan za bishimal to ya cire shi da kafar hagu kaga kenan dama shi alheri ne ko masallaci za ka shiga da wata kafa ake so ka shiga da dama in za ka shiga bayan gida ana so shiga da ni hagu saboda bayan gida waje ne na kazanta in za ka fito ka fito da kafar ne dama saboda wajen alheri ne to shi hagu da Allah ce wa amma man utiya kitabahu bi shimali to shi shimal hagu masifa ce tun anan duniya kafin lahira da Allah yanzu ko mutum ne zai dauka maka zai baka dan makulli ko waya sai ya maka haka da hannun hagu ai ka san ya wulakanta ka amma yana sa maka hannun dama ka san ya maka me ya maka alheri shi ya sanya hatta cin abinci hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 2019 ya kara tabbata 2099 hadisin Jabir bin Abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ar-rajul bishimal Manzan Allah ya hana idan mutum zai ci abinci ma ya ci da hagu dan Allah yanzu mutane suna ci da hagu ko ba ci ana ci abin takeici shine sai mutum ya yaka da hannu na hada wannan cokalin da wannan in yayi haka sai ya dauka da hannun hagu washi ya burge in ka taba shi sai ce maka a ah, ai wallahi ai wato wayewa ce mutane ba su waye ba sai su ce wai dole sai ka ci da dama to annabi ne faɗa hadisin Jabir bin Abdullah na san ku rike hadisin ai hadisi na nawa 2019 da 2099 Jabir yake cewa manzon Allah ya hana an ya'kula ar-rajulu bishimal kada mutum zai ci abinci ya ci da hagu to shi ya sanya Allah cewa amma man utiya kitabahu bishimalihi amma wanda aka bashi littafin shi da hannun hagu fa yaqulu ce ya laitani lam kitabiya ni kai to ba bani littafi na ba anan waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan aya da ayar da take baya fa amma man utiya kitabu bi yaminihi ayoyi ne da suka sauka akan kullu kullu kullu man tabi'ahu nasu fil khairi wa shar duk mutumin da yake da mabiya suka bi shi akan aikin alheri ko sharri to idan mutum yana da mabiya sai suka bi shi akan aikin alheri du'iya bismihi yawmal qiyamah za a kira shi da sunan shi a gaban kowa ran tashin alkiyama sai a ce ina wani sai ce gani nan ya Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce to me ka aikata a gidan duniya sai a ce to a ɗauko mai takaddun shi na ayyukan da ya aikata na alheri mutumin kirki kenan sai a kawo mai takaddun sa, takaddun da ya aikata din rayuwar shi a gidan duniya ka yi sallah baka yi ba ka je aiki baka je ba ka zalunci wani baka zalunci wani ba ka yi aikin alheri baka yi ba za a fito maka da komai a cikin wannan littattafan naka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ruwayoyin hadisai suka tabbata idan mutum ya zamo yana da irin wannan siffa to dan aljanna kenan to waɗannan malaman tafsiri sai suka ce za a zo da mutum a nuna mai ayyukansa amma fi batinihi sayyi'at a cikin littafin ta ciki munanan ayyuka ne wa fi zahirihi alhasanat a zahirin kuma kyawawa ne sai a bashi a ce ka karanta ka. ai Allah ya faɗa mana cikin suratul isra iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hafiba za a ce maka ga ka kai zaka karanta da kanka kafa bika al-yawma wannan littafin ya ishe ka yau ya zamo hisabi a gare ka Allah karim za a dauki littafin mutum ya fara karantawa daga ya fara karanta munanan ayyukan kawai sai ya ga littafin sai ya tsorata ya ce to shi kenan na san wutar jahannama zan tafi sai kawai a ƙarshen littafin sai ya ga Allah ya rubuta a ciki hadihi sayyi'atuka wannan su ne munanan ayyukan da ka aikata a duniya gaba ɗaya amma wa qad baddaltuha laka hasanat Allah ce na miyar da waɗannan munanan ayyukan sun koma kyawawa wallahi anan ne zai fara farin ciki sai fara yawo a filin alkiyama yana ha umqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafi na kun gane nan kuma wa amma man utiya kitaba bi shimalihi da hannun hagu shi ma din za a nuna mai ayyukansa sai a kira shi a ce kai ne kake da mabiya kana karantar da su kana gaya musu sai a ce e? sai a ce ga littafin ka ka karanta yana buɗe littafin sai ga kyawawan ayyuka gaba ɗaya a cikin littafin sai fara karantawa yana karantawa sai ya zo ƙarshen littafin sai a faɗa mai a ce hadihi Hassanatuka hasanatuka waɗannan su ne kyawawan ayyukanka da ka aikata din nan amma an canza su sun koma munana saboda abin da ka aikata Allah ya kare mu daga wannan yanayi shikenan sai ya fara yawo a cikin filin alkiyama ya kulu ya laitani lam uta kitabiya ni ba a bani littafi ba ai ƙarya yake ya zai ce ba ba shi littafi ba ga littafin amma abin da yake cikin littafin ne babu kyau sai ce lambu ta kitabiya ni ba a bani littafi na ba sai Allah ce walam adri sai ce walam adri ma hisabiya ni ban san ma menene hisabi na ba anan wanda yake duba alqur'ani zai ga kitabiya kitabiya akwai haƙu sakti a ƙarshe wannan ha'un din duk jami'ul qurra duk makaranta alqur'ani mai girma suna karantawa hisabiya waslan in za su wuce ina fatan kuna ganewa in za su wuce da karatu hisabiya da kuma kitabiya da ya zo a cikin waɗannan ayoyin to cikin makaranta alkur'ani mai girma da hamza cikin makaranta alkur'ani mai girma da yaqub idan suka zo hisabiya sai su ce me sai su wuce da ya'un idan za su wuce da ayar sai ce walam ajri ma hisabiya sai su karanta ayar gaba kun gani وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري بزي فدها والنبا إذا ذا wuce, cikin makaranta alkur'ani da girma waye da waye da yaqub da hamza domin imam shafi'i ya ambaci yadda suke karanta a cikin shafi'iyya sai yake cewa wato da ya tashi baiti a cikin littafin shafi'iyya da kuma durra na wato aljazari sai yake cewa maliya mahiya fasil in ji imam shafibi kenan maliya mahiya fasil wa sultaniya min duni ha'in fatusala in ji imam shafibi kenan amma shi kuma ibn jazari a cikin littafin durra sai ce wala hazifan maliya mahiya sai yake cewa su kuma abin da suke karantawa a cikin alkur'ani mai girma su ma din akwai yaqub sai su wato wuce tare da ya'un ba tare da sun faɗi ha'un ba amma duk makaranta alkur'ani mai girma bi isbatiya suna tabbatar da ha'un din yayin da za su wuce da karatun walam ajri ma hisabiya ba san menene hisabi na ba ai hisabin nan na faɗa muku jiya tabbas sai an yi hisabi Allah ya faɗa a cikin suratul kahfi aya ta 49 Allah ce wani nadhu al-mawazin al-qism al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wannan suratul anbiya aya ta 47 nan kuma yace fatara al-mujrimina mushfiqina mimma Wai wa ne ya waylatana ma li hadha kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bakin ciki mutum yake ciki zai ce wai wannan wani irin littafi ne baya barin karami baya barin babba komai sai ya irga gashi a cikin suratul gashiya? Allah ce inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum sai an yi hisabi dole ai na faɗa muku hisabun akwai fasaufa yuhasabu hisaban ya yasira man utiya kitabahu bi yaminihi kenan wanda aka ba shi littafi da hannun dama to hisabin shi mai sauƙi ne Allah sama na daga ciki ai je na faɗa akwai wanda shi hisabun ma ba za a mai ba ana zuwa za a ce kawai ya tafi aljanna ne dare, Allah sama na daga ciki amma akwai mutumin da kuma shuddida alai sai an tsananta mai a cikin hisabin duk wanda za a tsaya a filin alkiyama ce za a fara counting ɗin ayyukansa to wallahi ba zai sha ba wai menene ya sanya Allah zai yi hisabi ai wani zai ce to tunda Allah ya san komai me dalili da zai yi hisabi tun daga wannan dan wutan zai ce walam ajri ma hisabi ni ba san menene hisabi na ba malamai suka ce izharul ajli dan Allah ya bayyana muku adalcin sa wa mujazatu almuhsin bi ihsanihi domin ayi sakayya me wanda ya aikata alheri ya ga alheri wal musiu bi isa'atihi wanda ya munana shi ma ya ga ya ga munanawa walaysa li laifi, Allah fi ma'rifati a'malihim Allah ba wai yana buƙatar siyasan ya san aikin da kuka yi wai alahira ne Allah zai sani ba a'a innahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai zai muku wannan ne dan ka san ba a maka adalci ba ba maka ba zalunce ka ba ai Allah ce wala yuzlimu rabbuka ahada a cikin suratul kahfi aya ta 49 Allah baya taba zaluntar kowa kowa zai ga abin da ya aikata to shi ya sanya tun anan gidan duniya wanda yake so yayi nasara ka farawa kanka hisabi shi ya sanya Umar ibn Khattab in ka duba littafin Ibn Abi Dunya shafi na takwas yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kuwa kanku hisabi kafin a zo a muku hisabi wazinuha qabla an tuzanu ku auna ayyukanku kafin a zo a auna muku me wayo shine kullun zai dinga kallon yau me na aikata gaba ɗaya da holde tun daga safiya zuwa dare me na aikata kun gani me na aikata wallahi hisabin nan kowa tsoron shi yake ji kowa ya dinga wa kai shi hisabi ka duba littafin sayarwa wa alamin nubala mujalladi na shida shafi na tamanin da bakwai. barka wani bawan Allah ana kan shi Ata'us Sulaimi Ata'us Sulaimi da kansa yake cewa bakaitu ala zambin 40 sana yi kuka a kan wani zinubi da na aikata shekara arba'in. kun san me aikata yace hamattu yace suttu hamamatan tattabara ya gani sai ya kulle ta har ta mutu bai ba ta abinci ba ya ce a kan wannan laifin sai da yi shekara arba'in yana kuka yana neman gafaran Allah tattabara kaji manya shekara na shekara arba'in yana kuka saboda laifin da ya yi kaga kenan kowa ya dinga kauntin din laifin da ya aikata kana lissafi akwai ɗaya daga cikin magabata ana kan shi fobel bin iyab fobel bin iyab yace wallahi duk abin da na aikata a sati guda daga juma'a zuwa juma'a wallahi na san abin da na aikata to wannan ma mai sauki ne akwai ibnu daqiqil id ibnu daqiqil id yake cewa ma takallamtu bi kalima yace ban taba fadan wata kalma ba wala fa'altu fi'lan babu wani aiki da na aikata illa wa a'dadtu lahu jawaban bayna yaday Allah azza Ya yace wallahi tin shekara 40 da ta wuce babu wani magana da na fada ko aikin da na aikata wallahi sai na na san amsar da zan ba Allah ran tashin alkiyama shekara na arba'in in Allah ya tambaye shi me yasa wani kai kaza zai ce Allah ga dalilin da yasa na yi amma wallahi yanzu jiya kai aiki shekaran jiya ka manta amma bayin Allah na kwarai ba sa manta me suka aikata saboda suna wa kansu hisabi ka duba littafin az-zuhud na Imam Ahmad shafi na 109 Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wata rana ya kama harshen shi haka yace hadha alladhi awradani almawari yace wallahi wannan kai ka janyo min duk wani abin da da na kasance a wannan rayuwar ta wata duniya wannan harshen ya kama harshen sa Abubakar Siddiq ya ƙara faɗa wata rana yace wadittu anni sha'ratan fi jambi abdin mu'min yace wallahi nayi fatan da in je gaban Allah a min hisabi wallahi na gwammace da ma na kasance gashi a gefen haɓa irin nan kenan haɓa ta wani bawan Allah mumini ya fi mun sauki wallahi da in je gaban Allah ce za mu yi hisabi tofa ka duba littafin sifatu safwa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar umar ibn khattab duk waɗannan fa manya ne fa waɗanda su an ba su aljanna tun a gidan duniya umar ibn khattab radiyallahu anhu yake ce launa da munadin yawmal qiyama inda wani mai kira zai yi kiraren tashin alkiyama a ce kullun nasi fil janna illa rajulan wahidan kowa yana gidan aljanna sai mutum daya yace wallahi la zanantu anni zalika rajul sai na zatan wallahi ni ne wannan mutum dayan da bai shiga gidan aljanna ba tun a duniya fa an ce shi dan aljanna ne amma suna tsoron hisabi amma mu yau ba abin da ya dame mu duk abin da mutum kaga yana aikata na alheri to yana tsoron me zai faru a filin alkiyama shi yasa yake aikatawa amma wani ba abin da ya dame shi zai aikata duk abin da ya so saboda baya tunanin me zai faru a filin alkiyama Allah ya kare mu shi ya sanya idan ka ga mutum kullum ya samu irin peace of mind yana gani ya samu tranquility shi ba komai in an je lahira shi wane ya tsaya mai to bai san lahira bane ka duba littafin hilyatul awliya mujalladi na biyu shafi na 134 al-hasan al-basri yake cewa innal mu'min shi mumini yajma'u bainal hisabi wal khashiya yana hada tsakanin hisabi ma ayyukansa da kuma tsoron Allah ne wa innal shi kuma munafiki yajma'u bainal isa'ati wa amni yana hada tsakanin aikin sa mummuna da kuma samun a ah, ba komai na je lahira ai ba damuwa su wani suna nan za su tsaya mana wani shi ma ta kashi yake ai shine Allah madaukin sarki ce wa amma man uti kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ni ba a bani littafi ba kuma walam ajri ma hisabiya kuma ni ban san ma menene hisabi na ba to wannan halin da zai shiga hadisi ya tabbata ya nuna mana cewa akwai waɗanda za a ba su littafi a hannun dama akwai waɗanda za a ba su a hannun ina hannun hagu wanda aka ba shi a hannun dama su ne 'yan aljanna 'yan hagu kuma su ne 'yan wutar jahannama hadisi ya tabbata cikin sunan na ibnu maja hadisi na uku. wallahi a filin alkiyama yusahu bi rajulin ala ra'sil khalaiq manzon Allah ce za a yi kara a kira wani bawan Allah a filin alkiyama kowa yana kallo za a kira shi a ce wane sai ya taho idan ya taho sai Allah ya bashi littattafai littafin rayuwarsa gaba daya guda 99 sai ya fara dubawa da kanshi sai a ce a tunkiru min hada shay akwai abin da kake ganin ba a maka adalci ba wanda aka wanda an rubuta an zalunce ka sai ce ya Allah komai yana ciki sai a ce to kana ganin akwai wani abin da ba a sa a cikin littafin ba zai ce Allah an sa komai sai ubangiji ta ya ce fa innaka la tuzlamu al-yawm kai ba za mu zalunce ka yau ba sai ce babu wani abu sai ce babu komai saboda rahama ta Allah sai Allah madaukin sarki ya ce to ai mu akwai abin da nake tunawa kai guda daya wannan wannan littafin guda 99 duk bi ne amma sai Allah subhanahu wataala sai ya dauko kalimatu shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai a dauko ta sai Allah ce wannan kalmar da ka faɗi ta kuma kace aiki da ita kaga yana aiki da tauhidi kenan yana aiki da kadaita Allah babu shirka a ciki sai Allah ce to duk da ayyukanka sun zama munana zaka tafi wutar jahannama wannan kalmar a dauko ta sai a sanya ta a cikin sikeli ana ɗaurawa manzo Allah ce faqashat wannan littattafan guda tara sai su yi kasa kalmar la ilaha illallah sai ta yi sama sai ya tafi gidan aljanna saboda adalci irin na Allah amma wanda kuma aikin sa ya zama kafirci ne da yace walam ajri ma hisabiya to sai Allah ce ya laitaha Allah ce ya laitaha dan wuta zai ce kai ce wana kanatil qadiya ai ina ma a ce mutuwa ce ta same ni yafi mun sauki inji imamu imamu ibn jarir tabari yake cewa ya laitaha ya kai cona ina ma a ce kanatil ula ina ma a ce mutuwar da nayi tun ta farko din nan Allah bai tayar da ni a filin alkiyama ba wallahi ya ba mun sauki alqadiya dama idan kaga mutum yana da dama a filin alkiyama kamar yadda Allah ba mu labari a cikin suratul furqan aya ta 28 Allah subhanahu wataala yake cewa ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila wanda ya rike wani aboki mutumin banza ya zamo sanadin tafiya shi wutar jahannama zai zamo yana nadama haka nan a cikin suratul naba'i inna anzalnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu lilkafiri ya laitani kuntu turaba to in kaga mutum yana ya laitani kai cona ya laitani to wannan alamar cewa yayi asara a filin alkiyama kenan suratul naba'i aya ta 40 to Allah subhanahu wataala yana bamu labarin yadda waɗansu za a tafi da su ta hannun dama

arba'in da hudu jami'u tirmidhi dubu uku da ɗari uku da talatin da biyu musnad na imamu ahmad bin hanbal dubu ɗaya da ɗari tara da sha uku da dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da dubu biyu da ashirin da bakwai da dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da ɗaya da dubu biyu da da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nasu yawmal qiyama za a tayar da mutane a filin alkiyama sai a samu waɗansu mutane sai a tura su a ce su tafi hanyar gefen wuta ta hannun hagu kenan sai manzon Allah ya tashi saboda tausayi da yake wa al'umma sai ce ya Allah ulai ashabi ai waɗannan sahabbai na ne mutane na sun imani ai sai ubangiji ta'ala ya ce mala'iku su faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innak innahum lam yazalu waɗannan da kake gani ba su gushe ba murtaddina ala a'qabihim ai sun yi ridda sun bar addinin Allah duk abin da ka daura su akai kace su yi ba ta yi suna amsa sunan musulunci ne kawai a baki amma ba musulmi bane sai a tura su ta gefen hagu kaga idan mutum ya kasance a gefen hagu akwai hatsari kenan shine zai fara cewa walam ajri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya kai tona ina ma a ce mutuwa ce ta same ni shi ya sanya mutumin kirki idhal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya wa khayru khisal al-mar'i ta'atu rabbih wala khayra fi man kana lillahi asiya eh daga cikin magabata yake cewa idan mar'u idan mutum lam yalbas thiyaban min at-tuqa bai sanya kaya na tsoron Allah ba tajarrada uryanan ko taqallaba uryanan walau kana kafiya wallahi zai juya a rumfinin alkiyama ya koma tsirara ko da ya sa kaya wa khairu khisalil mar'i mafi alherin dabi'a ta musulmi shine me tsoron Allah ba'atu rabbih yayi da'a ga ubangijinsa wala khaira babu alheri fi man kana lillahi asiya wanda ya kasance yana saɓawa Allah ba shi da alheri ga halin da zai shiga walam ajri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya kai tona ina ma a ce alqadiya mutuwa ce ta same idan ka duba littafin ad-dur al-mansur ni imam suyuti mujalladi na 8 shafi na 273 inji ibnu zaid yake cewa alqadiya ita ce al-maut mutuwa ina ma mutuwa ce ta same ni yafi mun sauki Allah ya kare da irin wannan nadama da mutum zai shiga a filin alkiyama bayan ya faɗi wannan ya laita ya kana tilqadiya sai kuma yace ma aghna sai ce ma aghna anni maliya yace ma aghna anni bai wadatar da ni ba maliya kuɗin da na tara a gidan duniya malamai suka ce ma aghna anni maliya abin da yake nufi anan ma istifhamiya ne ai ayyu shay'in aghna anni maliya menene kudi na yamin na amfani da Allah ba abin da yamin saboda na tara kuɗin ban yi amfani da shi a aikin Allah ba waɗansu malamai suka ce ma istifhamiya tambaya ce ake yi waɗansu suka ce a nafiya ce ma'ana kenan cewa ai lam yughni anni maliya shay'an kuɗi na bai min amfanin komai ba ai kuɗi ya kamata ya maka rana ai to kuɗin bai amfani komai ba kuɗi ana so ya maka amfani da shi ka yi amfani da shi a aikin Allah hadisi ya tabbata a cikin wato a cikin a cikin sunan na an-nasa'i hadisi na 3,000 eh, jami'u tirmidhi ɗaya. hadisi na cikin sunan na ibnu majah hadisi na da 94 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nafa'ali malun qattu ma nafa'ani malu abi bakr wallahi duk wani kuɗi babu kuɗin da ya amfane ni inji manzon Allah duk wani kuɗi a cikin garin Makka da Madina babu kuɗin da ya amfani ni kamar yadda kuɗin Abubakar Siddiq ya amfani ni domin Abubakar Siddiq duk wata hidima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hidimar musulunci Abubakar shi ya fara fi awwalil Islam kaga kuɗi ya mai amfani ko bai mai ba ya mai tunda har annabi yana alfahari da wannan shi ya sanya kai ma din hadisi ya tabbata cikin Bukhari 6442 haka nan a cikin sunan na annasa'i 3626 manzala sassan yake tambaya ayyukun mali a ahabbu ilaihi min malihi waye a cikin ku yafi kaunar kuɗin magadan shi akan kuɗin shi sahabbai suka ce ma na ahadun illa maluhu habbu ilaihi ai dukkanmu kowa kowa yafi son kuɗin shi akan kuɗin magadan shi sai Manzan Allah ce fa inna malahu ma qaddam kudinka shine abin da ka gabatar ka ci ka sha ka taimaka ma addinin Allah to wannan shine rabanka wa malu warithihi ma akhar kudin magajanka, shine wanda ka bashi a banki mutum zai mutu ka ji an ce ya bar biliyan ya bar trillion wannan ba amfanin da za su baka mai amfani shine wanda ka ci ka sha ka taimaka ma addinin Allah ka ba iyalanka suka ci to rabanka kenan yadda zaka gane kuɗi ba shi da amfanin komai idan mutum ya mutu malam kana mutuwa gidan da kake kwance a kai ɗakin matarka gadon da kake kwance wallahi sai ta auro wani mutum sai zauna akan gadon abin da zai baka takaici akan lamarin duniya babu komai a ciki wallahi an kwana biyu sai ta manta da kai idan akwai hotonka a ɗakin ma irin masu barin hoto din nan sai ta ce wallahi wannan hoton gizo-gizo gizo yake mu sai shi matsiyacin majin sai ce a juya baya so ya dinga gani saboda bakin ciki yake gidanka ne fa kai ka gida kuma ya auren maka mata ƴaƴanka su zama bayi a gare shi mutane ba sa hankali mutum ba zai taba aikin Allah ba to irin wannan nadama ce za ta kama mutum ma aghna anni maliya kuɗi na bai amfane ni da komai ba saboda ga halin da ya shiga ciki to ba shine kadai nadamar da zai yi ba da yace ma aghna anni maliya sai ce halaka anni kuji halaka anni sultaniya sai ce shugabanci na ya halakar da ni amma da yawa daga cikin malaman tafsiri idan ka duba Abdullahi bin Abbas ce halaka anni sultaniya ai dallat anni kulla bayyinatin falam tughni anni shay'a in ji abdullahi bin abbas in ka duba littafin addurul mansur na imamu suyufi mujalladi na takwas shafi na saba'in 273 ya ce ai dukkan wani hujja da nake da shi da zan zo da shi gaban allah wallahi duk sun lalace ban ga komai ba ba abin zan iya kafa hujja da shi akan allah ya mun rahama waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi sultaniya al-mulk kamar da ibnu zaid ya faɗa mulkin da yake da shi a gidan duniya yau bai mai amfanin komai ba mutane nawa ne yau zaka same su suna da mulki mulkin sai ne ya zama sanadin tafiya su wutar jahannama Allah kare mu saboda ba su amfani da shi ta hanyar Allah ba amma akwai mutanen da idan suka ga mulkin ma zai halakar da su wallahi fita suke a cikin mulkin ka duba cikin magabata littafin siru alamin nubala mujalladi na bakwai shafi na 387 akwai wani bawan Allah ana kiran shi Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham duk da matsayin shi sarki ne ba. amma wata rana yana cikin falansa kawai sai ya ji ana mai magana ali haza kulikta an bi haza umirta akan wannan aka halicce ka ko akan wannan aka baka umarni ka dinga ma mutane shugabanci kun san magabata su wani lokaci in suna zaune ko sai su dinga jin ana musu magana kun gane ana musu magana amma ba su san waye ke ba duk da malamai sun ce isnadin irin waɗannan eh, istoci da suke da irin wannan wato isnadin wato fihi maqal akwai dan abun faɗa a cikin sa kun gane amma dai da ya ji wannan magana shi Ibrahim bin Adham sai ya fita daga cikin falon yana fitowa a cikin falon sai ya fita waje yana fita waje sai ya ce ma wani wazirinsa zo mu tafi mu je mu farauta ko zan samu sauki don ina jin wani kaman ana kira na ai yana tafiya sai ya ƙara ji ana ga cewa ya Ibrahim ya kai Ibrahim ali hada khuliqta akan wannan aka halice ka an bi hada umirta ko a irin wannan abin aka baka umarni ka dinga yi ba aikin Allah ba tun daga wannan lokacin sai ya ce ma wazirinsa ka koma gida ina zuwa bai ƙara komawa fada ba sai bar fada gaba ɗaya ya koma dajin Allah yana ta ibada ya bar mulkin gaba ɗaya dan Allah yanzu kana ganin irin sarakunan da muke da su yanzu a Najeriya da masu mulki ana ce maka honorable ko excellency zaka iya barin mulkin ka haƙura saboda tunanin mulkin zai iya halakar da kai ba kowa bane sarauta ga shi nan yanzu kullum faɗa yake ka duba cikin garin Kano sarakuna guda biyu wani ya haƙura ya tuna lahira ya ce to ni na haƙura na tuna Allah don haka na bari dinki to shi ya sanya mulki hatsari ne mai girma shi ya sanya Allah subhanahu Ta'ala ke faɗa mana cikin suratu al-kahfi wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra a cikin suratu al'an'am aya ta casa'in da hudu Allah ce wa zaƙar jitumuna furada kama na kuma awal marra kaga ya nuna babu wanda zai zo da kuɗi kenan gaban Allah kowa zai zo sifil zero duk abin da ka mallaka ba za ka taɓa tafiya da shi gaban Allah ba ai abin da zai baka mamaki daga ka mutu haka za a ɗauko ka babu komai daga kai sai linkafani haka ne haka za a kai ka zuwa kabari akwai wani magabaci ka duba littafin alkasasul hikayat kissa ta daya yana ba da labari wani sarki ne sarkin da ya ga shekaru sun kai ya kusa mutuwa ba shi da lafiya sai ya kira wazirinsa sai ce waziri da Allah ka zo sai waziri ya zo sai ya ce zan baka wasici guda uku idan ana mutu idan na mutu sai ce ranka daɗe za ka samu lafiya sai ce eh ko na samu lafiya ne zan mutu sai ce to zan baka wasici guda uku na ɗaya idza ana mitu idan na mutu ina roƙonka shine Allah ya hamila kada kowa ya kuskure ya ɗauki linkafani na ya ɗauki eh, makara in ba in ba likitoci na ba doctors din da suke lura da lafiya na yana da doktoci guda shida akwai mai lura da zuciya akwai mai lura da fata akwai mai lura da kwakwalwa dan kada ya haukace akwai mai lura da lafiyar jikinsa doktoci guda shida sai ce idan na mutu likitoci na su kaɗai za su ɗauko makarata sai ce sannan kuma ina ba da wasici duk abin da na mallaka na dukiya a ibo zinari da azurfa a dinga zubarwa akan hanya har aka yi zuwa makabarta sannan ina roƙon a fito da hannuna a cikin linkafani a fito da hannun kowa ya dinga kallon hannuna sai buɗan bakin waziri sai ce mal magza mai zalika wannan bayanin naka ne yake nunawa sai ce wannan bayanin nawa yana nunawa cewa duk abin da mutum ya mallaka na dukiya haka za su zamo ba su da amfani za a dinga zubar da su masu amfani suna amfani da shi a filin alkiyama ba shi da amfanin komai a gidan duniya haka ne sannan ina roƙon doktoci na su dauko makara don Allah idan likitocin suna da ƙarfin da za su iya kare ni daga mutuwa su kare ni mana doktoci guda shida ba za su iya min komai ba ina so duniya ta gane cewa yadda baka da lafiya ka tafi wajen likita wai likita shi zai baka magani ba likita ne yake bada magani ba wa yake bada magani likita zai bada magani amma mai bada lafiya shine Allah sai yake cewa a fito da hannuna a cikin makara ina so a fito da hannuna ne kowa ya dinga ganin cewa an halicce ni babu komai a hannuna sannan kuma zan fita daga gidan duniya kazalika babu komai a hannuna duniya babu komai a cikinta ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya yace hujjata kamar da mujahid bin jabr al ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace sultaniya ai hujjati duk wata hujjata ta riga ta kare babu wani abu da zan iya yi dan haka mutum yayi ƙoƙari kawai ya yi aikin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala bayan ya ce an anni sultaniya to kuma Allah subhanahu ta'ala zai faɗa mana sai ce khuzuhu faghulluhu magana ta kare kenan khuzuhu na'am khuzuhu ثم الجحيم الله يتي خذوه فغلوه كما شي ملائكه ذا فداوا fa gulluhu ku kulle shi ثم الجحيم صلوه sannan ku sanya shi a wutar jahima a kona shi a cikin wutar jahannama idan Allah ya ce ku kama shi din nan nan malamin suka ce shi ma din muqawwalun liƙaunin mahzuf ne zance ne wanda an share wani abu da ake nufi yuqalu sai a fada wa masu gadin wutar jahannama khuzuhu ku kama shi ai daga an ce a kama ka nan Allah saba ma ciki mala'iku mala'iku dubu saba'in ne in ji malamin tafsiri suka ce dubu saba'in ne za su yiwo kan mutum don su kama shi dubu na dubu saba'in Allah kare mu lokaci ya yi insha Allah ta'ala zuwa gobe idan muka zo sai mu ƙara ɗauka daga kan wannan ayan ayar fa gulluhu. da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu fi duniya wal akhirah abinda na faɗa didi Allah subhanahu wataala ya sanya a mizani abinda na kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta min hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in